aya la bɔrɔ n-taba ka la sabu ifɔ ganna nan hali ta yanɔ saabu fɔ ganna nɔ nduwaani ka kanani an duniya ŋmɛnɛ hunu yɔ kuna tɔ mabe ka nan hali ta nɔ macɛ fɔ ka na nɔrikɔɛ kpɛ beeri gana i nɔrikɔɛ kpɛ beeri ci وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون inor kwe kwe beri gano yidi chere a duka bara a ka kube noni sa ka bara ngu akwe tere mene furu ka na mfuru ni ngu ngana ko gwe tenna de ya haifo ka akwe tere na mfuru na simar gana haifo ka a hungun se mate simace haifo ka morun de a suhini kate warka cere bara a ga a norkwe kwibiri a jenne ka a norkwe kwibiri gano a suhini kate macerece irkwe tam yano boro suci irkwe tam an bara tantere ka bara hakikan ŋwene fasidi n cihei ka n ba i norkwe kwibiri di ko ga jirmani kaso tolu te ko dam alamari fo ka bara akwitere ya himan ma alama di cere ma te akwitere se inor kwe kwe birici ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله deya boro aŋene irikpe bayu banani samogu norkpekpebir kamuna aŋene alamar kurpai kuna ko hamburu anorkpekpebiri aŋene alamar kurpai kuna deya i norkpekpebiri akpeitere ŋene hambure nakpene kamunayo akpeitere ŋene alhairi gani curu baranoza ciru ŋene fatahinka deya de mbara ika ngono deidei deidei fatayidi ngono deidei dawe fo singani deya de ciro cere nam feri a tunu no amwene tunio di mabara akobe kaka se deidei to ama de fatayidi kuna hartayu ka gono afo kuna to deya hartayu a ka gono tunio di seni kuna no to ngari dan nani a sute boromaka ko bara i norkwe kwibi tam tantere ka bara bongo bongo fasidi anche ifoka na ilpe ganayo ama chi a bongo se a hunu yumene hinina kanga na bat dali ko dran na a hunu yukuna ansu bara wato chere de gurupe ganayo zano zangadi adi bara seeda foyi no ka a jinjiri kuna no borondi de wuro ka hei foyi tete a abeni aw inor kwe kwe bici قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ديا إن ركوي كبير غني يكون نو برما تشي فكا nangmena alamari fu yukan latiyo na noru noru senio au alamari yukan latiyo na fami fami yo senio yano kwene choyu mwene hini yo senio yano mwena alamari kurpai ka adibara mhunu yu mwene ni ma ci a musa wayo na adini ka norkwe kwebiri ana chiri se nga norba kwe tere gana na inorkwe kwebiri ci. يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه دي السلام يجرو مبرنو ننفورنو ما تيفو هيكا ديني كانا وكرو ما ازاكو بيتنا ديني adini كرباي ما mazako gweitenna yano kwene hayo ka adini kakahongu kurpai singi bongo machai foka morunna hiniyo zaka de hika dini nan forunna magana hika hungun se machai foka na ra hiniyo zaka yano tangmene tantere su kube haran kato wato tantere di amu cinino ko ibada foyu ka curu barabbine kuna ŋmene yu boŋo nguno ko keyyo deidedeidede zanka hayateyu i nor kwekwe biri tiki ganna baraya deyade ifo hayifono a borobate an barari kwe gannana aga ate za bine kuna niyamo baraya yano kwene keyyo na i nor kwekwe biri se akwe amo guna bine kuna bayifo kuyadika amo keyyo na nor kwekwe biri yano kweneni tanteredia asukube fasidan to kwene ibadayo gane yo ka coro bara ya coro teni di bongo ambara akwe gunu zangaya bongo zangali norkwe kwibir ma geyaniyo yo yano kwene haranto yo ka coro bongo bara ga yo ngwene noni ngayo bongo mo yo zanka ngari bara namehow sadi ya ngano imani chere bara ache ifoka akube deya imani chere bara no ga dobdobuyo mogu imani di cimmani yano kwene delle bongo amoga aci ga dobdobuyo heka delle cidini singa yo ya mozaŋa gana yano kwene boro su kaku bara rikwe tam irikwe tanka bara tantere bongo bongo bongo na gune ya fasiren bara adobu inor kwe kwe biri kuna haran to a hunde wa obu hunu ona an duniya okuna amuga anor kwe kwe biri gari bi kwe fokanche al-Hasan il pepeɓeri amma sisibi aci no aboro inori kpekpei beeri anna wakkati fo disi asilama gbeise ka de wakkati di cere to anna ya gbeiteyo fasidi han ka akpe hunde o cere ahununoya deya ngana aya o cow ka dalili ten na آياك النوركويك بيبيرتي واعبد ربك حتى يأتيك اليقين